يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما يدى جوابي يا جباتا بأن نغم سلة شيور a ƙa'ida malam ne zai gudanar mana da abin da ya saba gudanarwa na tafsirin littafin Allah mai girma a daidai irin wannan lokaci amma Allah cikin ikonsa kasancewar ya yi tafiya zuwa katsina a yanzu haka ma gab da zanto na sake taba shi ke cewa ko baro can bai ba to muka ce za a gudanar da kuma wato ainihin saƙo a madadin wannan wato tafsiri da aka saba ji ko a zo a tafi haka za a tafi da sako, wanda na tanadi sakon ya kasance akan taimakon juna a musulunci a kira shi da cewar in kun ya ji jiki ya tsira a gabatarwar ɗazu bayan ƙirƙalla saboda duk abin da aka ce ga sako na gyara to idan ka ji ka bi ta da zan maka wato ainihin maganin faɗawa abin da kuma jikinka zai je maka to da tsarin yadda na tsara abin kamar haka zan bayani akan me taimakon juna a musulunci gida nawa taimakon juna ya kasu a tsarin kwarwa addinin musulunci kuma kowane kaso daga cikin kashe-kashen nasa me hukuncinsa sannan me amfanin da taimakon juna yake da shi sannan bayan haka kuma shi neman taimako kai ka nema da kanka kashi nawa ne sannan kuma sai bayani akan falalar wato anin taimakawar da hadarin kuma kin taimakawa akan wannan insha Allah za mu gudanar da bayanin mu malamai na cewa in an ce at-ta'awun taimakon juna shine wato anin wasu sashi ko wani bangare ya karfafi wani ya agaje shi ya tallafe shi shi ma wancan bangaren ya kawo nasa agajin da tallafin da gudunmawar don a tashi juna wannan shi ake cewa a ta'awun taimakon juna ko ka ce taimakekeniya amma a tsarin korwa addinin musulunci idan an ce taimakon juna shine karfafar wasu sashi ga wasu sashi da agazar wasu bangare ga wasu bangare akan aikata ayyukan alkhairi da kuma daƙile ayyukan barna ko kawar da su da wato ainihin lalatar da su ko rasar da su baki ɗaya saboda haka tsarin koro addinin musulunci taimakekeniya ba ta amsa sunanta na taimake taimakekeniya sai idan ya zamanto akan za a aikata alkhairi ne ko kuma za a hana barna. to dangane da abin da ya shafi taimakekeniya a tsarin addinin musulunci ya kasu gida biyu taimakon juna ya kasu gida biyu akwai taimakon juna wanda yake halattacce shar'antacce yardacce gurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma kashi na biyu shine haramtaccen taimakon juna wanda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba taimakon juna shar'antacce halattacce shine taimakawa juna akan bin Allah da tsare dokokinsa haramtaccen kuma taimako wanda Allah bai halatta shi ba bai yarda da shi ba shine taimakon juna akan barna da sabo wannan su ne kashe-kashe guda biyu da ake da su na taimakekeniya dangane da abin da ya shafi taimakon da yake shar'antacce Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ma'ida aya ta uku yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaka wa junanku ku karfafu sashin ku akan abin da yake kirki da kuma tsoron Allah kiyaye dokokinsa da kaucewa saba masa wannan gutsire na aya ina magana akan shar'antaccen taimako ƙarashin gutsuranta kuma Allah yake cewa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku kuskura ku taimaki junanku akan abin da yake saban Allah ne da ƙetare iyaka saboda wannan aya dunkule gaba ɗaya ta bayyana mana bangaren abin da ya shafi shar'antaccen taimakon juna da kuma bangaren wanda yake haramtacce wanda ba yardajje ba dangane da abin da ya shafi dai taimakon juna wanda yake shar'antacce daga cikin dalilan da suke ƙara fito mana da shi fili akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul asr da yake cewa wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah yake cewa ya rantse da lokaci ko zamani ko lokacin sallar la'asar yake duk dukkanin wani ɗan adam dukkan wani mutum ina cikin taɗiya da asara Allah sai togace waɗanda kawai suke fita daga ciki ce sai dai waɗanda suka ba da gaskiya da shi suka yi imani na ƙwarai sannan kuma suka bi haka da yin aiki na gari bayan ya faɗa haka sai Allah yake cewa wata waso bil sabri wata waso bil haqqi wata waso bil sabr suka kuma wato yi wa junan wasici suka ƙari junansu suka gaya wa junansu abin da ya shafi wato al'amarin haƙuri da kuma gaskiya sau da haka sun gaya wa kansu abin da yake na daidai wanda Allah iya dada da shi aikin kirki batun haƙuri da batun gaskiya to wannan aya suke tabbatar mana cewar shar'antaccen taimakon juna shine wanda ya gudana akan aikata aikin kirki da biyayya ga Allah subhanahu ta'ala. haramtaccen taimakon juna kuma shi ne wanda yake ya shafi sako da wuce gona da iri to wani amfani taimakon juna yake da shi da sanin wannan amfanin zai sa a fahimci girmansa da kamatuwar a yi shi da dagewa wajen ganin an tabbatar da shi dangane da abin da ya shafi irin amfani da taimakon juna yake da shi kaɗan daga ciki ina sauƙaƙa samar da abin da ya wuyata ɗaiɗaya ko su iya yi duk abin da ya fi ƙarfin a kai kai kaɗai ka iya yinsa sai an samu agaji da tallafi da gudunmawar ɗan uwanka to babu ko shakka wani na fito mana da amfanin taimakon juna domin in ba wannan taimakekeniyar wannan abin da kowanne ina da buƙatarsa za a zauna a cikin ƙishirwarsa da kuma rashinsa to wannan mana amfanin da taimakon juna yake da shi yanzu misali da za mu iya bayarwa a nan a duniyance za ka ga wato ana ɗanyin ɗan kan rufin da ake ɗorawa a kan bukka mutum ɗaya zai tsaya ishi tun daga farko har ƙarshe amma sakawa bai iya tashi shi shi kaɗai ba ko kaga idan babu taimakon juna idan ba ƙarfafar sashi to ba yadda ya iya amfanin abin da ya ba zai fito ba ba ranar da zai mori wannan abin sai zai zama masa asara to wani sai ke nuna cewar idan ana samun taimakon juna tsakanin al'ummar musulmi akan abubuwan kirki da taimakawa akan abubuwan da suke yardattu a wajen Allah subhanahu wata'ala to za a iya cimma abubuwan da ɗaiɗaiku ba za su iya yin su su kaɗai ba sannan daga cikin amfanin taimakon juna yawaita wa kai abubuwan alkhairi da amfani idan aka ce wato ainihin abin da ba zai samu ba sai da tallafin juna idan na tallafa ka tallafa muka samar da wannan to bayan mun ga mun samar da wannan kuma harin wani abin fa zamu wanda zamu iya yin sa a dunkule din to kaga wannan agazawar da haduwar ta sa za mu kan kanmu ayyukan alkhairi masu dimbin yawa abubuwan amfani masu dama wanda da ba wannan ba yadda muka iya haka za mu zauna cikin asara da rashin waɗannan abubuwan da kuma muna da buƙatar su to wannan duk ina nuna mana amfanin da taimakon juna yake da shi sannan kuma bayan haka taimakon juna ina fito da haɗin kai da dunkulewa al'umma guri guda domin in ba fahimta taimakawa juna ba ta samuwa saboda haka to idan aka samu taimakon juna wannan yana bayani da fito da cewar al'ummar da ake samun taimakekeniya a tsakankaninsu mutane ne wanda suke haɗe guri guda a dunkule ba a warwatsa suke ba manufar su kyakkyawa ce guda ɗaya dunkule a kanta suke tona daga cikin abubuwan da suke nuna mana amfanin wato taimakon juna bari mu tafi kuma ceto abin da ya shafi ni in nemi a taimaka mu in nemi a yi min agaji shi kuma wannan iri nawa ne a tsarin korwa addinin musulunci neman a taimaka maka neman a karfafe ka a agarka abin da ba zai yiwu ba kai kai kadai ka yi shi dangane da abin da ya shafi neman taimako ya kasu iri kashi biyu ko kace iri ana da iruruwa guda biyu akwai neman taimakon Allah subhanahu wata'ala shi kadai a abin da bayi ba za su iya yi maka shi ba shi ma karfafa ce daga wajen waninka Allah ya agaje ka abin da ba za ka iya yin sa ba to in abu ya zamanto za a buƙaci ɗauki da agaji kuma ba mai iya agazawa ko taimakawa a kansa sai Allah kaɗai to irin wannan neman taimako bai halatta ka neme shi wajen wani in ba Allah ba a game da irin wannan ne Allah subhanahu ta'ala yake ce mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai nake bautawa ko kai kaɗai muke bautawa wa iyyaka in kuma kai kadai muke neman taimakonka a abin da babu mai iya taimakawa sai kai saboda haka to a irin wannan bai halatta bawa ya kai kokon bararsa ko neman agajinsa da taimakonsa zuwa ga wani Allah subhanahu wata'ala malamai a irin wannan sukan ba da misali da abin da ya shafi muƙaddara a ce kun hau jirgin sama sai aka rashin sa'a yanayin sararin samaniyar bai da kyau sai gargada kowa wato kamar ana kama shi ana jijjigawa haka za ka rikaji idan an sami irin wannan matsala to sai kuke cikin irin wannan yanayi babu wani ɗan saliki ko wani mahaloki a cikin bayi da za ku ce wane ga ma a cikin wani yanayi ko kuma ku yi waya zuwa wato ƙasar da kuka baro ko wata za ku ce to faga halin da jirgin mai ke ciki ba mai iya kamu ku ɗauki a irin wannan gaba in ba allah da iko ba ya isa da kowa ya isa da komai to a irin wannan gaba bai halatta ka kai kokon baraka ne neman taimako a samu agaji in ba gurin allah subhanahu wata'ala ba irin wannan yakan faru isa mutum har su waɗanda suke tukin jirgin sukan zama cikin wato yanayin da ba sa iya wato ainihin maganta komai da irin wannan ya taɓa faruwa da wasu daga cikin sashi na ɗalibai akwai ɗan uwa muslim ibrahim doktor cikin ɗaliban madina jirgi ya ɗauko su daga jidda zuwa madina aka sami irin wannan yanayi tun su waɗanda suke cikin jirgin suna wato cewa a kwantar da hankali dama irin haka ta faru tana faruwa da abu ya tsamari su ma sai kowanne nemi kujera ya zauna cewar ma a ɗan kwantar da hankalin su ma yanzu sun sallama ko za a fita ko ba za a fita to duk irin wannan gabar babu wanda zai iya baka ɗauki ko agaji ko taimako in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to duk ire-iren wannan ko mota kana cikin tafiya ta yi ta fashe ko kuma wato ainihin tiyarin ya kulle kuma automatic ne ta samu matsala mu kullun ya ya buɗe ko ya sa ta to wannan ba wanda zai iya baka ɗauki da agaji in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to irin wannan neman taimakon ga Allah kawai ake yin sa bai halatta mutum ya kai kokon baransa ko kukansa zuwa ga wani in yi haka ya yi tarayya da Allah Allah ya kiyaye mu har wayo dai a game da irin wannan neman taimako da muka ce wajen Allah ake kai kokon bara akwai hadisi da Imam Tirmidhi da wani suka rawaita wanda aka karbo daga sahabin Annabi Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi wa idza ta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako a abin da ba mai iya agaza maka ko taimaka maka ka nemi taimako a gurin Allah saboda haka wannan hadisi ke tabbatar da cewar lalle bai halatta ka nemi taimakon wani a abin da ba mai iya agaza maka a kansa in ba Allah ba gaba ta gaba shine neman taimakon bayi akan abin da za su iya taimaka maka to shi kuma wannan salo na neman taimakon bayi a abin da za su iya taimakawa ya kasu gida biyu akwai wanda yake shar'antacce halattacce yardajje za ka iya yi akwai kuma wanda bai halatta ba ba daidai ba ne haramun ne yinsa dangane da abin da ya shafi neman taimako kan abin da za ka iya samu na taimako daga waninka ko kuma daga kai kanka ga bayani dangane da wannan kamar haka akwai sanda kai za ka taimaka wa kanka da kanka ko bara kanka za ka kawo shi ka aiwatar da shi kuma ka cimma nasara akwai kuma sanda sai ka hada da wani daga cikin wato bayi da Allah ya hukunta zama tsakaninka da su dangane da abubuwan da ake iya samun taimako da su a taimaka wa kai a agaji juna da su akwai abin da ya shafi wato ainihin haƙuri wajen karɓar abin da Allah ya hukunta haƙuri na daga cikin abubuwan da ake samun agaji da shi ka haƙurtar da kanka ka sabarwa da kanka juriya akan abin da Allah yake zartarwa akan bayi wannan ma wani abu da yake taimakawa bawa a rayuwa haka na banda wannan akwai abin da ya shafi sallah kana iya amfani da ita kai kanka da kanka don samun agaji da tallafi da wato ainihin gudunmawa don cin nasarar rayuwarka game da wannan Allah subhanahu Ta'ala, cikin suratul baqara aya ta 153 yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah kuka yarda da manzancin manzo kuke bin sa sau da kafa sai Allah yake cewa ku nemi taimakon cin nasara al'amuran da yin haƙuri kuma ku nemi taimakon cin nasara game da al'amuran ku da yin sallah haƙiƙa Allah yana tare da bayinsa masu haƙuri to wannan aya tana gaya mana cewa bawa na iya samun agaji da tallafi idan ya kai kansa ga yin haƙuri ko idan gana kansa ga yin sallah don cimma nasara akan abin da ya zo gare shi ko kuma isha masa gaba an karɓo hadisi daga suhaib ɗan sinan allah yadda da shi yake cewa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi na cewa abin mamaki da al'amarin mumini hakika dukkanin al'amarin mumini alkhairi ne a gare shi babu wani mahaluki da ike da wannan baiwa da wannan dama da wannan garaɓasa in ba mumini ba annabi yake cewa idan wani abin alkhairi ya same shi wani abin farin ciki abin jin daɗi sai ya gode wa Allah subhanahu wata'ala sai hakan ya zama masa alkhairi domin wanda ya gode wa Allah akan abin da ya masa na ni'ima ƙara masa yake sannan kuma idan wani abu ya faru da shi mara daɗi na shiga kunci da yanayin wato aure a rayuwa sai ya yi haƙuri sai hakan ya zama masa alkhairi ya karɓi abin da Allah ya ɗoro ya aminta da abin da Allah ya hukunta ya wato ainihin baiwa zuciyarsa haƙuri ya gadawa da kansa yin juriya sai hakan ya zama alkhairi a gare shi watan wata rana sai ka nemi wannan tsaurin da tsananin karasa a tare da shi ya zama cikin walwala imam muslim ya rawaci wannan hadisi kuma Allah subhanahu Ta'ala, cikin littafinsa mai tsarki suratul baqara aya ta 155 yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin Allah yake cewa tabbas haƙiƙa wallahi sai ya jarrabu mu bai da abin da bai kai ya kawo ba na tsoro wani lokaci ja ɓace kawai za ta yi tsit amma ta hargitsa ma lissafi ga shi dai ba cizo take irin cizon wato kura ba ba kuma damƙa take irin damƙar zaki ba amma tana ba da wannan tsaitsin sai ka tsaya can inda kake wani lokaci kuma mota ce za ta ci birki a wancan tsallaken kan wannan tsallaken abin da yake hannunka ya faɗi kai ka ci ta zufo ka kai za ta taka Allah ya ce da abin da bai kai ya kawo wani tsoro sai mun jarrabe ku ونقص من الأمو... ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع Allah ya ce haka na yunwa sai ya jarrabe mu da ita in awarka jamanka ne da faɗi tashinka da kai kawunka na yau da kullum sai ka yi ni da yunwa amma da an zo ana magana cewar harka ce ta wato ainihin karatu ko harka ta sallah ko wani taro don ciyar da addini da al'umma gaba sai ka ji kamar ba wanda ya fi ka jin yunwa a duniya cikin haƙoƙi za ka je ne maka to wannan sai an jarrabe mu da shi saboda nan ne inda shaidan da ba yake kai waye kawo nan ne inda yake ga cewar in ka bi wannan tsarin ka tafi a kansa za ka fita ka tsira to a nan irin wannan abin ya fi tasiri ka fi jinsa ya fi faruwa da kai to Allah ce ta jarrabe mu da irin wannan wani kasan min al-amwali da rashin kuɗi abin da ka fi ƙarfi izo ya fi ƙarfinka sannan Allah ya ce wal anfus da rashin rayuka imma a rasa su duka imma kuma a jarrabe su da ciwo ya tawaya akan yadda yake da wasu samarat Allah ya ce hatta da da kayan marmari su ya jarrabe mu da su kaji ana abu kaza bai kai ba bana ana san sa amma ba da aka iya sai hakuri ko da ya kai din ya zama wato anin sai wani da wani Allah yake cewa a ƙarshe idan ya jarrabi bayansa da irin wannan wa bashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri kan abin da muka ɗoro musu albishir da abin da zai faranta musu rai za su sami yayya da kawar da abin da suke ciki cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sakamakon sun nemi taimako da haƙuri sun gadawa da kansu juriya kan abin da Allah ya ɗoro musu shi kuma sai iyaye sai zo musu da abin da zai faranta musu rai kaga kenan wannan yana cewa za ka iya neman taimako da haƙuri wani abu ne da kake tare da shi yau da kullum juriya da kawaici da yadda da abin da Allah ya ɗoro maka ka miƙa wuya zuwa gare shi sai ka samu mafita bayan wannan an karɓo hadisi daga suhaib Allah ya yarda da shi yake cewa haƙiƙa annabawan Allah sun kasance sukan wato kai wato anin ko kansu ko ce sukan fake sukan wato laɓe da abin da ya shafi wato sallah a duk sanda suka tsinci kansu sun samu kansu a cikin halin damuwa ko dugunzuma ko kuncin rayuwa sai sukan wato tashi su yunkura tafi zuwa ga sallah kamar da imam ahmad da ibn hibban suka rawaita an karɓo hadisi daga huzaifa shi ma allah ya da shi yake cewa annabi muhammad tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya kasance idan wani abu ya hargitsa masa lissafi idan wani abu ya dugunzuma shi to yakan yi gaggawar tafiya zuwa ga sallah ina shiga sallah sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke masa halin da yake ciki na damuwa ashe wannan hadisi da ayar da ta gabata suna sanar da mu cewa in dai har za mu rika neman agaji da tallafi da yin haƙuri da kuma wato komawa zuwa ga sallah a sanda abubuwa suka cikuɗe mana ku da izinin Allah za mu samu fita da yayiya shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci kan ce da Bilal Hotar da mu daga yanayin da muke ciki kai bilal a kira sallah ana shiga sallah yanayin da ake ciki da jin wani iri da ba daɗi da an shiga Allah sai ya kawo mafita haka na sayyidina Umar yakan samu damar da zai tunani ne ya tsara yadda runduna za ta tafi yaƙi a nasara idan ya shiga sallah sai natsuwa ta zo masa sai kuma ya samu damar da zai iya tunana abin da ya kamata ya tuna to ne na cewar daga cikin abubuwan da ake iya neman taimako da su a samu ci gaba a kai ga inda ba a kai ba akwai batun abin da ya shafi sallah da haƙuri hadisin da ya gabata mai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana wato anin zabura zuwa ga sallah idan ya samu kansa cikin wani yanayi imam ahmad da abu dawud suka rawace shi bayan wannan allah subhanahu wata'ala yana ce manzo da kuma al'ummarsa wa aqimis salata إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون cikin سورة الأنكبوت آية 45 الله يكي شوى ka tsaye da sallah umarni ga manzo umarni ne ga al'ummarsa kuma kowane ɗaya daga cikinku ya tsaye da sallah ya yi ta akan lokacinta ya yi ta da rukunanta ya yi ta da sharaɗanta ya yi ta yadda aka bukata da sunnoni yadda za ta zama cikakkiya irin sallan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah yake cewa in dai har an samar da sallah a irin yanayin da ya ce bisa korowar manzo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana wato ainihin miyagun ayyuka tana hana abubuwan ƙi maganganu ne ko ayyuka muddin munana ne in ya ka tsaye da sallah a kwana a tashi waɗannan abubuwan za a neme su a rasa tare da kai ashe ba ta taimaka maka ba sakamakon ka kyautata ka fi da ka canza daga yadda kake inda ba a ka yanzu kowa yana marmarin marmarinka kowa yana begenka yana ka? yana son ka shigo cikin al'amarinsa to Allah yake cewa hakika ambaton Allah shine mafificin kowane irin abu kuma Allah yana sanar da abin da bayi suke aikatawa idan kana tsaye da sallah kamar yadda yace to za ka ga sauyi da canji a rayuwa irin wannan za ga hatta ga abin da ya shafi 'ya'yanmu da muke da su za ka tara mutane na kuka ai 'ya'yana kaza ai ina fuskantar matsala da yara na, ai sun ƙi daɗin sha'ani amma da za ka koma ka zauna da shi a kefe ka keɓe da shi ka ce wani ya al'amarin su, sai ga shi yake zuwa masallacin ba tare yake tafiya da su in ma yana tafiya tare da su sai ga abin jefi jefi ne ba ko da yaushe ba a to kake so su gyaru baka ba hanyar da za su gyaru ba Allah ya ce wala zikrullahi akbar ambatan Allah shine mafificin kowane abu kuma ya faɗa da zukatan da ambatan Allah din zukatan bayi suke samun nutsuwa shin yaya abin da ya shafi karatun alkur'ani ga 'ya'yanka ka tashi tsaye wajen ganin wannan ko kuwa kowai sai dai ka kashe taro da kwabo akan kan fiboko su kware su zama gwanaye na gwanaye a harka boko amma a harka abin da ya shafi ambatan Allah littafinsa hadisan manzansa ba su da ido hume ne anan eh to ba za ka ga daidai ba saboda haka sai an nemi taimako da sallah da ambatan Allah subhanahu wata'ala da abin da ya shafi hakuri sai a ga daidai a ci nasara a cikin al'amura ina daga cikin abubuwan da ake neman taimako da su don cin nasarar rayuwa shine wato yin sirri a abin da bai da buƙatar a bayyanar da shi rufe abin da baya buƙatar yayatawa wannan ya samo asali daga hadisin da aka karbo daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ku nemi taimako a kan cin nasara al'amuran ku yau da kullum bil kitmani da ɓoye abin da bai da buƙatar bayyanawa sai manzo ya ci gaba da cewa fa inna kulla bi ni'matin mahsud duk wani ma'abocin ni'ima abin aiwa kushe da hasada saboda haka idan kuka sa wani abu na alkhairi a gaba da yake buƙatar sannan a hankali da bibiya to kada ku garajen yaya ta kada ku bayyanar da shi ku bari har sai tafiya ta yi nisa an kai gacin da ko ruguzawa aka shiryoyi ba ta da sauki ruguzawa to wani daga cikin abin da ake samun taimakon kai da kai da shi a rayuwa irin wannan abubuwan rashin aiki da irin wannan koro zaga da dama ina illata mutum yana neman aure daga farawa ga yawo wancan ga yawo wancan ga yawo wancan ga yawo wancan to wani kuma yana nan da mummunan nufi a rai da wato zuciya baka so da haka sai je ya kai suka sai wancan ma ji ya kai suka kankace mai wannan sai a ta ina abin ya lalace ta ina abin ya samu matsala bayan da kowa yana rimirimi ita tana so kai kana so iyayen suna so naka suna so ah to ina ka samu matsalar yaya ta wadda kai shaidan ya shiga ciki domin shaidanin akwai na mutane akwai na aljanu to saboda haka in kana so ka ci nasara a cikin al'amuranka akwai buƙatar ka zama mai zarfin ciki da bahaushe yake ciwo ya eh, akwai lokacin da zarfin ciki yake da rana yake da amfani in ba ka da shi to sai ka samu matsala a rayuwa to da ka wasu abubuwa suna buƙatar sakayawa suna buƙatar metin na ɓoye sai an ga wato an ci ƙarfin abin wanda in ya fito fili a ah, to ko ɗaura aka ce an zo ɗaura yanzu sauƙi ne an taru ka ce a zuwa a fasa ta za ka lalato abu amma da ta zai bi ta ƙarƙashin ƙasa samu kawar babar a gaya mata a samu abokin uban a gaya masa a samu wani dan wanta a gaya masa ko to yanzu ya ƙure to saboda haka ina daga cikin abin da manzo ɗora mu akai harka ta abubuwa na ni'ima na ci gaba da shaidan zai iya shigowa na mutane idagula lissafi to ana buƙatar ka zama kana da sirri irin wannan salo annabawa da manzanni sun yi amfani da su a ah, aga shi na annabu nuhu Allah yana za mana cewar ya kiraye mutanensa da daddare ya kiraye su da rana ya bayyana musu kira ya ɓoye musu kira ko to me yasa yake ɓoyewa shi kira dama ana ɓoye shi eh, akwai gurin ɓoyewa akwai sanda za ka je ka keɓe da mutum kamar kuna tattaunawa ku ta unguwa amma kira kake masa a zuwa ba Allah saboda inda wani aka ganka tare da ce kai mai hada ka da wani to amma saboda ba wanda ya gani abin ya shafi zare ya shafi wato ainihin boyo to sai ka ka faɗa abin da kake so sai kuma a cimma nasara ai shi ma manzon san da ya fara kira zuwa ga addinin musulunci ai ba kansa fa ya hau ba ko da irin su abubakar siddiq ya fara da irin su ali ibn abi talib ya fara dan cikin gida irin su matarsa khadija me yasa yake bayyana a karan farko ba lokacin bayyana ce. lokacin bi a boye ne a sirri a sannu a hankali saboda yanzu ba lokacin bayyana ba so da to al'amuran mu suna buƙatar sirri wanda za ga rashin wannan ina sa mu da kanmu muke illata kanmu da kanmu to da haka muna so mu taimaka wa kanmu sai mu zama masu sirri a abin da bai buƙatar a yaya tashi a fito da shi fili kuma karancin wannan yasa yanzu sai muke ganin ma wai fito da abin da yake na sirri fili shine wayewa shine cinyewa a yanzu sai ka ji wato ani wani ya tafi gidan rediyo imma ya tafi freedom imma ya tafi rahama imma ya tafi express rediyon kano ta kaduna wani ma har bbc da Amerika. sai je yaya ta abin da kuma zai dawo mana da illa idawo masa da illa idawo da ƙasa illa sau da haka an kasa tantance me abin da yake na sirri me na bayyana sau da haka to in muna so mu taimaka wa kanmu sai ya murɗa sirri abin da yake bukatar sirri wannan hadisi da ya gabata imamu ibn hibban ya rawace shi mai bayanin cewa mu taimaka wa kawunan mu da ɓoye abin da yake bukatar yin sirri kada komai na mai zama hanhai a fili a abin da yake na fili a fili da shi wanda yake na ɓoye a ɓoye shi falalar taimakon juna ina daga cikin abin da yake nuna girman al'amarin taimakawa kai da taimakon juna wasu sashi su karfafi sashi yin haka ikan sa bawa idace ce da samun taimakon Allah duk da ka taimaki dan uwanka musulmi ka agaje shi ka karfafe shi da abin da shi ba zai iya shi kaɗai ba sai ka shigo ciki to kai kuma Allah zai shigo cikin naka an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa Ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man kana fi hajati akhihi duk wanda ya ruwa ya tsaki akan buƙatar dan duk wanda ya zama wani mataimaki akan al'amarin dan uwansa kana Allah fi hajati shi ma Allah zai kasance a tasa buƙata ashe riba ce gare kai ka cin riba kai da ka ba da daukin da taimakon abin ya samu wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawace shi a wata ruwaya ta imam muslim da aka karɓo daga abi huraira allah ya da shi daga annabi tsira da aminci allah su tabbata gare shi yake cewa wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni akhi allah na taimakon bawa matukar bawan shi ma na taimakon dan uwansa ashe taimakon juna kan sa a samu taimakon allah karancin taimakawa juna yakan sa a rasa taimakon allah al'amura su balbalce su lalace ashe duk yanayin da muke ciki na jin ba daɗi karancin taimakon junanmu shine yake haifar mana da haka da za mu yadda mu ɗauki salon taimakawa 'yan uwanmu akan abin da ba su iya su kaɗai ba sai da shigowarmu to da mun samu taimakon Allah mu ma abin da ya gagare mu da mun iya shi har wa kuma wani abu da yake da fito mana da girman al'amarin taimakon juna yin sa yakan sa ka samu ladan sadaka tamkar ka ɗauki wani abu ka bayar ta da cewar ƙashin ta kawai shawara ka bayar mai wa kawai dan kudawa kai abin aka samu nasara amma za ka samu sakayya kamar ka ɗauki wato wasu kuɗi na ka tsababa da kake ji da su kake tattali kake wato ɓoɓɓoyewa kamar ka ɗauka ka bayar Allah ya karɓa ba ka lada haka taimakon juna yake haka al'amarin sa yake an karɓo hadisi daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wa tu'inu rajula fi dabbati fa tahmiluhu alaiha ka taimaki mutum akan abin hawansa kawai dabbarsa jaki ne alfadari ne doki ne raƙumi ne in yanzu ne mota ce ka taimaki mutum akan abin hawansa kautar fa'alahu alaiha mata ko kuma ka ɗauki wani abin amfaninsa ka mika masa e wanda ke kan jaki abin sai ya faɗo in yace sai ya sako ga kuma wasu abubuwan a ya a gabansa zai wato ainihin asarar waɗannan na gaban nasa garin ya ɗauko wancan ka zo ka ɗauko ka miƙo masa ya samu haɗawa ci gaba wannan abin idan kai manzo yake cewa sadakatun sadaka ce za a baka sakayya da ladan wanda ya sadaka kaga ka taimaka wa ɗan uwanka ka agaje shi a sakamakon haka ka dace da samun ladan da za ka yi farin ciki da murna da su a ranar alkiyama ranar da kuɗi ba za su yi aiki ba ko wani abin amfani a nan duniya wani hadisi imam al-bukhari da muslim irawace shi ina daga cikin mahimmancin al'amarin taimakawa juna da ƙarfafa juna yin hakan yakan sa a dace da samun tafiya zuwa gidan aljanna mana taimakon juna hanya ce daga cikin hanyoyin da ke sa bawa idace da shiga aljannar ubangiji an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce da sahabbai waye cikin ku ya waye gari yau yana azumi sai dukkan su suka yi ba wanda ya ce komai sai abubakar siddiq ce ni ne ya manzan allah na wayi gari yau ina azumin nafila manzo ya sake cewa waye cikin ku yau ya raka gawar wani mamaci aka kai shi da shi kowa ya shiru abubakar siddiq ce ni ne ya manzan allah sannan sai ya sake cewa in ji manzo waye yau cikin ku ya ciyar da wani mabukaci ya ɗauki abin da yake da shi ya taimakawa wanda bai da shi da abin da shi ma zai sami biyan bukatarsa duka suka yi shiru abubakar su da ce ni ne ya manzan Allah ya sake cewa waye cikinku yau ya je ya dubo wani mara lafiya ya gai da shi ya ga yanayin da yake ciki ya gaya masa kalmar za ta kwantar masa da hankali ko bai ɗauki wani abu ya bashi ba kowa ya shiru abubakar su da ce ni ne ya manzan Allah na yi haka yau sai manzo yake cewa babu mutumin da waɗannan halayya za su tattara tare da shi face sai ya shiga aljanna to kai da ni ma haka muke a zo ana lissafin yau waye ya je duba mara lafiya kuma ga suna a kungo ku farci da dama makota amma ya yi hayya tashi baka je ba sai da ya fito wallahi ina ta zoci zocin wa kaya asara kuma kimar ka ta ragu a gurinsa ina kallon ka da wannan abu a to akwai buƙatar matsa taimakon junanmu zuwan da za ka yi ka ga yanayin da yake ciki ka tausaya masa kai ma ka ji cewa to fa wanda ya dora masa abin nan fa zai iya doro maka lalle kai kam an datar da kai da ba doro maka wannan ba ka jajanta masa ka yi kima a gurinsa inda wani tallafi kai masa ka ƙara daraja da kima kuma ga sakayya a gurin Allah subhanahu wataala sura ka wannan kan sa a dace da aljanna ubangiji imam Musulmi, ya hadisin da ya gabata kai ya ishi taimakon juna daraja da kima da girma da matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala da musulunci da har ta kai Allah ya yi masa sura su kutum a cikin alkur'an suratul ma'un fara'aitar da zai yi biddin can ƙarshe Allah yake cewa a ƙarshe wa yamna ma'un to wannan kada ya ishi wato taimakon juna kima da matsayi da daraja da kasancewarsa har ubangiji ya samar da sura a cikin mafificin littafinsa saboda shi so da haka taimakon juna ba karamin al'amari ba ne agaza wa kai ba karamin abu ne ba to dangane da mafi girman nau'o'in taimako a tsakankanin bayi babu ya irin taimaka wa juna akan addinin Allah Shi ne mafi girman salon taimako da ake iya samu tsakanin bayi ko da ake magana taimakon juna taimakon juna eh mafifici wanda ya fi kowanne ka taimaka min akan addinin Allah in taimaka maka akan addinin Allah shine yake rukowanne sauran duk taimako da ake yi bayan wannan yake biyo bar mu koma ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan haka an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce Allah ya ji kan mutumin da zai tashi cikin dare yin sallah ya tashi yayi sallah ya tashi matarsa idan bata tashi ba bacci ya ci karfinta ya samo ruwa ya shafa mata a fuska ta tashi ita ba ta yi sallar a gudu tare a tsira tare a nan bai taimaka mata ba kan addini ne shine mafificin taimako shi ta manzo sai fara buɗe cewa Allah ya ji kan mutuminta" kuma wannan addu'a ta manzo ba za ta faɗi ƙasa banza ba Don wanda ake karɓa addu'a sa babu ya irin sama cikin bayan da ake karɓa addu'a su to yi maka wannan addu'a shin da kai da matarka tsakaninka da ita kana iya cewa ka taɓa tashin matarka tashi ta sallah ko kuma ka taɓa taimaka mata irin wannan taimakon ba an ba ka taɓa mata ya kamata ka san abin yi domin wannan shi ne mafi fice abin za ka taimaka mata da shi fiye da sauran duk wani taimako za ka yi mata ka taimake ta akan addinin Allah akan wato ganawa da mahalicinta don ta samu kusanci zuwa gare shi ta yi kima kai kima da kai da ita a gurin ubangiji manzo shi gaba cewa Allah ya ji kan matar da za ta tashi cikin dare yin sallah ta tashi mijinta shi ma dan yi sallah idan bai tashi ba ta samu ruwa ta shafa masa tashi mu gudu tare mu tsira tare kaga wannan ba fahimta mai kyau in ba karatu na addini tana shafuwa ta shafo auren haka yi sai shi ɗaya da masa cuto ne za ki kwawa addini ki dubi shekarun ki dubi shekaruna na girme ki ko kin girme ni tun baki fara sallah ba na fara sallah ko to saboda haka akwai buƙatar mu koma wa wannan koyarwa ta manzon mu sallallahu alaihi wasallama sai mu san meye ma taimakon me zan taimaka matata da shi mafifici me za ta taimaka min da shi mafifici to muka ɗauki wannan salo al'amuran mu za su yi kyau Allah kuma ya ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wannan hadisi Imam Abu Dawud imamu Nasa'i da wasu suka rawace shi bayan haka an karɓo hadisi daga aisha allah yarda da ita take cewa mun kasance muna tanada wa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi aswakinsa da yake amfani da shi don goge baki lokacin da ya tashi cikin dare don gana da mahalicci kuma muna tanada masa ruwan da zai amfani da shi domin yin alwala idan ya tashi cikin dare don gana da mahalicci ba su taimaka masa akan addini ba ashe kaga wannan shine mafificin abu mafi daraja shi in masu suna cikin halin jini ba za su yi sallar ba amma sun tanada masa abin da shi zai sallar a ba su ladan abin da suka tanada masa shi ya samu su su samu to wannan shine salon da ifi kamata wato bayi musulmi su tsoro a kai su yi koyi da manzansu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tsira su kubuta kamar da yake tsiratacce kubutacce a gurin Allah wani hadisi da ya gabata imam muslim ya rawaice shi har wayo an karɓo daga aisha Allah ya da ita take cewa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman ƙarshe na watan ramadan suka shiga kwanaki goma na karshe na watan ramadan suka kama to yakan raya dare da wato ainihin sallah yakan kuma tashi dukan iyalansa ku tashi mu gudu tare mu tsirata kaga ya taimaka musu akan addinin Allah akan tsayar da dokar Allah da tsarin da ubangiji ke so bayi su kasance to wani hadisi wanda shi ma Imam Bukhari da Muslim suka rawace shi ina ga mana cewa lallai mu tashi tsaye mu taimaka wa kanmu mu taimaka wa mu abin da ya shafi tsayar da addinin Allah da kuma wato ganawa da shi ta salon da ya dace ina daga cikin salo salon taimakon juna da ya kamata a rika samu a tsakanin al'ummar musulmi hana mai zalunci zalunci daƙile maɓarnata daga yin ɓarna wanda wannan yanzu ya karanci a cikinmu da kayan ƙwararsa sai ce kai waɗannan mutanen da kake gani ba su da mutunci in kana son kanka da lafiya rabu da su to shi kenan shi ya rabu da su kai ma ka rabu da su to yanzu kuma an waye gari ba mai hana su suna ƙara yawa suna ƙara ƙarfi sai ku zama irin wato ne hudawa kanu layata na hauna an kari ba'alu na bai sama kanu ka gani sai ku zama haka ba mai hana barna kowa ya zama dan asa'ido ai tunda ne bana yi shi kenan to in kuma ta Allah ta zo na gamewa da waɗannan maballatan za ku shiga ciki wata kofit na tan za ta shi bannan da zai na zalamu minkum khasu to saboda haka wannan ma daga cikin abin da ya kamace mu murka taimakawa kanmu wajen dakile barna daga wajen wasu sashi namu an karɓo hadisi daga anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ka taimaki dan uwanka yana azzalimi ka kuma taimaki dan uwanka yana wanda aka zalunta sai sahabbai suka ce ya manzon Allah batun taimakon wanda aka zalunta wannan abu ne a fili an cuci mutum an kwace ma wani abu ka taimaka aka kabo masa an cuci mutum an wato ha'ince shi ka taimaka ha'incin da aka yi aka tashi ha'incin abin sai dawo gare shi wannan ai abu ne mai sauki kowa yana iya gane amma ta yaya za mu taimaki mutumin da yake macuci kamar yaya kake nufi sai manzo ya ce uhu ana zulmi ka hana shi yin zalincin ka zalika ka iyyahu wannan shine taimaka masa ka hana shi ya zalunci ka daƙile shi ka dakushe shi daga yin zalunci ne ka taimaka masa wani hadisi imam al-bukhari rawace shi har wai an karɓo hadisi daga sahaba annabi abu huraira Allah ya da shi yake cewa an zo wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da wani mutum ya rigiya sai manzo ya ce ku kile shi a dake shi abu huraira yake cewa daga cikinmu akwai masu dukansa da hannu faf daga cikinmu akwai wanda suka ɗau kalmi suke maka masa ana cikin haka wani kuma rawaninsa zai cure fada masa kowa dai yana bada irin tasa gudunmuwar na aiwatar da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama a kansa na yana yin barna na yana yin sabo na yana zalunta kansa don a hana shi ana cikin haka to wannan salo da suka ɗauka kaga anan suna so su ceto rayuwarsa daga cutar kansa da ike yi da sai sun shigo ciki ya ce ah yanzu irin wane yadda yake ƙaunata wane yadda yake aboki wane yadda muke haba-haba har da shi suna gani faɗa min takalmi har da wani naji wato ya mangaje ni to zai ji cewar abin ya ciwo me ya jawo haka zalunta kansa ɗinnan da yake me yasa su suka yi masa haka ceto shi daga zaluncin nan an fahimta ko to sai an ɗauki irin wannan salon an haɗa ƙarfi da ƙarfe an wato shiga juna an ƙarfafa juna a kawar da irin waɗannan daga cikin al'umma wanda wannan hadisi imam bukhari ya rawace cikin kitabul hudud banda wannan ana cikin haka sai wani daga ciki yake cewa kai dai Allah ya tsine kai dai Allah wadaranka sai manzo ce a a a a la takunu auna shaytani ala akhikum kada ku zama mataimakan shaiɗan akan batar da dan uwan in ka ce Allah ya la'ance shi ko ya tsine masa ko wani abin da ya kama da haka aka tsine masa isa isamu dama yana kai shi ya baro sai kuma ka taimaka da tsinuwa tsinuwar ta kama to shi kenan an karasa shi kaga ashe ba a taimakawa mai barna da abin da zai kara ingiza shi ciki da abin da zai kara tabbatar da shi a ciki to wannan kyau mana cewa lalle sai mun tashi tsaye wajen kawar da zaluncin masu zalunci daga cikinmu sai zama mun taimaka wa kanmu da kanmu sai mu ga daidai da nasara daga Allah subhanahu wata'ala ina daga cikin taimaka wa kai taimakon juna saurarawa da tsakaitawa mutumin da yake cikin matsi dalili ya sa ya zo ya ci bashi kuma abin da zai biya bai samu akan kari ba rana alkawarin ta yi ya zo kun haɗa ido ya sun kuyi da kai ya ɗaga ido ya kuma kallonka ya kuma sun kuyi da kai ko ya zo da kansa zuwa ne baka haƙuri wallahi ba a albashi ba kuma ka tambaya maka shi ma abin ya dame shi to saurara masa da tsakaita masa shi ma yana daga cikin taimakon juna in ma ta kama ka yafe masa wannan mana daga cikin manya-manyan salo na taimakawa juna da ya kamata al'ummar musulmi su tsayu su tsare shi an karɓo hadisi daga sahaba annabi abu hurairah Allah ya da shi yake manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya saurara wani wanda yake cikin matsi wani yanayi mawuyaci ko ya yafe masa abin da yake bin sa na bashi to Allah zai sanya shi a ƙarƙashin sa ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa in ba wannan inuwa ba ashe cikin waɗanda Allah yake sa ƙarƙashin inuwarsa ma har da mai taimakon dan uwansa ko so da haka wannan hadisi wanda imamu tirmidhi rawaice shi shi ma da fito mana da al'amarin wato taimakawa kai a tsakankanin a wannan gabar ina daga cikin salo na taimakon juna malami ya agaji ɗaliban ya taimaka musu ɗalibai su agaji malamin su taimaka musu. babban misali a nan abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a hadisin da imam al-bukhari irawaita wanda aka karbo daga sahaba annabi abdullahi dan abbas Allah ya da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance mafi kyautar mutane ya fi kowa kyauta kuma ba irin lokacin da yafi yawan kyauta irin wato watan azumi a daidai gabar da mala'ika jibril yake zuwa ya gana da shi sibita alqur'ani da aka ce ya fi kowa kyauta kyautar in ya bayar mecece ce taimako ce ashe manzan Allah a matsayinsa na malamin sahabbansa a matsayinsa na jagoran talakawansa yana taimakon su anan muke cewa Allah ya saka malaminmu da alkhairi malam alqas yana matakar taimaka mana ba karamin agaji ke ba mu a rayuwa ba wanda zai wayar da kai kai a kan littafin Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimako ne gagarumi ba. sannan banda wannan hadisi ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mace ta je ta sako masa kaya mai kyau ta ce ya manzon Allah ga kayan ne ni na saka da kaina kai na sakawa ina so ka sa ya karba ya kawo sahabbai suka ga yayi shiga da kayan wato kowa ya ba shi sha'awa wani sahabi ce kai amma fa manzon Allah kana sun mun ina san su wallahi tallahi sahabai suka same suka ci haba dan Allah wani ka san ba a ganin abu a gurinsa a ce yayi ko yana da kyau ko ana so bai bayar ba ya za ka yi masa haka ki tashi shiga gida tunda da ya sa ita da ta ce ta yi don ya sa ya sa ya ciro inin ko ya zo ya kawo masa ya ce ga su haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce ya ka kai to kai ku dakata ku ji ni ma da na matsa na ce masa ina so sun yi min ba wai so nake in ci gaba ajiyewa zan da kafa ne nake so in da kafa ne nake so in kayan da manzo ya sa suka taɓa fata jikinsu su nake so a rufa min in tafi lahira to in maka buɗo babin taimakon su halatta ce mai zaman kanta to mu dawo ga kuma ɗalibansa shi ke sun sa ido ma yana ta taimaka musu annabi yana taimaka musu su kuma kowanne naɗa hannu a'a su ma sun yi tasu gudunmawar an karɓo hadisi daga aisha allah ya da ita take cewa sahabban annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ta kasance har suna nafar suna kirdado suna hasashen wace rana ce ranar kwanan aisha a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su dunkulo kyauta su sai su turo saboda matarsa take ita ce mafi ƙuruciya mafi yarinta ita ce wacce take wato mafi ilimi mafi mafi mafi kuma ta zauna masa a rai da kyau don an tambaye shi wa kafin so ya ce Aisha ce da ya tafa ce abin da ya tsada a gidan ina son su sun san ina son su so da aka ake tura masa kyauta a ranar har wannan yasa a gidansa aka yi gangami kishi ya motsa bangaren wato ainihin su ummu salama da suke yan gurup din su cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi mitin ka ce a ji a samu manzon Allah kyautan nan da ake aikowa ranar kwanan Aisha a dau mataki a kai ai su ma suna son alkhairi a rika turowa a ranar kwanan su su ma ka zuwa ka gaya manzo ya shiru bai ce komai ba aka koma mita aka ce ce ai bai ce komai aka ce a sake gaya ma zai magana aka koma aka sake gaya masa to ƙarshe amsar da ya ba su ce ni dai na san ina tare da aisha a mayafi an taɓe min wahayi kyauta ta musamman da ba irinta daga Allah ta wahayi ina rufe da wato mayafin Aisha amma banda ita ba wacce aka taɓa min wahayi ina rufe da mayafinta wannan kuma ya za'a a kawo amsa an samu amsa wannan to ni ma zan fita cikin sabon ga musu ko daga yau sai yau duk wanda zai yi kyauta ba sai a kwanan aisha ba ya rika ko a wasu kwanakin an fahimta to wannan na mana cewar a shi kyautar sahabban wannan ɗaliban na manzo cikinta suke kullum har gashi a cikin gida ma ana tunanin ya za a yi sai an daƙile sai an yi kaza mu ma haka muke malaminmu ya ce a ce mu ma muna masa wata gudunma irin yadda sabai suke wa manzo gudunmu amma galibi za ga ba mu da wani dan wani dan kwarya kwarya kwamiti na ɗalibai na wani agaji da za a iya yi ga malami yadda yake taimaka rayan mu mu taimaka masa abin da za mu masa bai kai wanda yake mana ba to wannan dai yana daga cikin babin taimako a tsarin addinin musulunci tafiya ta fi kyau ta fi nagarta ta irin wannan za ka ja zuwa na ce ala gaba ta mala ba ta isa ya kamata a ce ta fi haka wace gudunmawa kayo ko ku a'a sai dai shi ya gina masallacin ya samar da kafin ya samar da inji ya samar da lasifika kuma lasifika ma bata isa ba a cewa ba aka yi a taimaki juna wata awon ba shi haka kowa ya tsaya shi shi kadai ta yi ba kuma fa muna son aljanna ne ko hatu me yasa ba za mu wani yunkuri a samu wani zakakuri shi ma kawai izo wata ran ko sai ce da Allah muna neman muna neman izini za a yi gyaran lasifikokin nan ya zo da sababi dal dal a cire wayo da suka yi shekara da shekaru a sa sababbi i duba injin zai yi ko ba zai ba ya kasa ne ko kuwa a yi a zo a ji daga nan har waccan kwarar kowa hanya ma ta biyo da shi yana ji kuma duk sanda aka sai an kai maka lada ko ba ka rayu muna haka to a sha kamata mu sauki salon da muke karantawa a gan shi a aikaci tare da mu ba ya zama kuma muna ta yi ana wucewa ba ya zama kamar tarihi labarin da da na yanzu ba haka ba ne to wannan na daga cikin babin taimako da ya kamata mu kula da shi mu ɗauki wato sanin da ya kamata to duk wannan fa maganar nake yi kan taimakon da ya halatta kan shar'antaccen taimako ne akwai misali na kuma dangane da abin da ya shafi taimakon da bai halatta ba wanda shi kuma haramun ne dangane da abin da ya shafi wannan hadisin da ya gabata na imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama da yake bayanin cewar sahabin nan da ya sha giya annabi ya ce a doke shi mun ji cewa wani ya buɗi baki ya tsinuwa sai annabi ya ce a a a a zama mataimakin shaidan akan batar da dan uwanka ashe kenan duk abin da yake agazawa zawo shaidan ne wato tallafi ne na barna ta ci gaba ko ta haɓaka tafiyar da take to wannan taimakon haramun bai halatta a yi shi duk sanda za ka yi wani yunkuri na taimako ko aka ce ka shigo wata tafiya ka fuskanci cewar in ka sa kwabanka a ciki ko in ka sa tura hannunka a ciki ƙarawa barna gaba kai ciyar da wato barna gaba kai to bai halatta kai wannan a wannan fagen yan uwa da dama suna da sakaci za ga mutum wasu saboda kokarinsu ne samu abin da zai ciye sha ya sutura ya samu abin duniya shi ma sai ya zo ya buɗe wato akwaku a zuwa masa kwantena sai ya je shirgo kasetan fina-finai wasan kwaikwayo sai zo ya ɗibga a ciki sai je ɗibgo littattafai na yaƙe-yaƙen ƙarya da ƙarerayi sai zo ya ɗibga a ciki wai yana ba da haya ina siyar da wani ki taimaka wa shaidan wasu su ga abin da za a nuno ibro ahalus sunna ibro waye hankaka waye kasunan idan ka ga abin da ke ciki sai ka ga wato izgili ne ga Allah izgili ne ga addinin Allah waya ce waya ahalu suna yake ce ya jama'a zan maka ihu barawo bisa sanna watakila wasu sun ga wani. a nuno mutum da gemu wai barawo ya shigo gidansa waya ke magana zai masa ihu sau uku bisa sanna kuma ka siyo wannan kana siyarwa ko ka siyo kana tura mutane a waya ka taimaka musu ba ka taimake su ba shaidan ka taimakawa wajen su bata sai asarar lokacinsu haka kuma wace ta je taron ta karɓar kuɗi wani ma na abin da aka ba na abinci gidan za ta waru wani abu daga ciki ta je ta yi hayar wannan littafin ta zo ta karanta ba aya ba hadisi ba maganar sahabi a ciki wanda kawai ga dama ya zana kawai tsara abin da ya tsara ya rubuta ta karanta kafin a kwana a tashi sai ga wato matsala da mijinta matsala da iyayenta saboda abin da yake cikin littafin nan kawai ta ɗauka cewa shine abin da ya kamata ta dora akai to wannan mana daga cikin taimakon da muke yi kuma ruguza kanmu ne dan muke taimakawa ba kanmu ba to da ka irin wannan duk ya kamata mu yakice su in za ka yi sana'a ka yi shar'antacciya halattacciya wacce za ka sami yardar Allah kuma Allah ya samu albarka abin da ka samu sannan na daga cikin su masu sai da taba na shi shi ba shi yake sha ba kuma shi bai ce a sha ba ya baka ce a sha baka so ka kawo masa inda zai samu baka kawo baya ya zai same ta in yana neman ta ya rasa ma ta ya zai sha a to ba daidai ba ne kana ahalus sunna kana musulmi a ce kuma wai taba ce hanyar neman kuɗinka dan ka ya sha ta halaka shi barnar kuɗinsa kuɗinsa ne ɗauka yake sa wuta yake zuciya yake bushe shi ko sannan kuma ya shiga cikin cikinsa ya lalata masa huhu shigo masallaci isa ku cikin tashin hankalin warin tabarsa to kuma kai kake kawowa kai ne ma ana kuna cikin yan oda ce an oda tabas yau suwa ne ce a ya kware to ka ka kware wajen taimakawa shaidan da halaka yan uwanka irin wannan taimakon haramun ne bai kamaci musulmi ana samun ciki ba don Allah na cewa wala tulqu bi aydikum kuma yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima to ire-iren waɗannan abubuwa su ya kamata a ce mun dage mun kokari mun ga wato ani mun kiyaye da su abu na ƙarshe da zan cike da shi shine bayani akan haɗarin ƙin taimako illar rashin taimakawa hakika kauracewa taimakon juna asara ce gagaruma illa ce babba domin hakan yana zama sanadiyya na kasa samun taimakon Allah tunda mun ya tabbata a hadisi mun ce manzo ce wanda ya kasance akan bukatar dan uwansa Allah zai kasance akan tasa to sai ka wa ka cuta kanka ka rasa wa kanka taimakon Allah ashe kaga yana da hadari ka ki taimako sannan bayan hakan yakan zama dalili na karanta wa kanka hanyar da zaka tafi aljanna tunda mun ji ga wani can ya taimakawa mai bashi kamar da ya tabbata a hadisi ina ba wa jama'a bashi idan an bi bashin wanda bai biya bai da abin da zai biya yake a saurara masa ya biya da gaba in an ba an bi ce kai ya ma ya ce ƙarshe Allah ya karɓi ransa aka tsiye shi me za ka iya gabatarwa Allah da kai na kirki ce a'a ni kan ban gaban zan nuna a irin laifukan da na san wa Allah da zan ce wai gashi shine zai ceto ni a gurin Allah inda wani abu ɗaya ne shi ko ba baki kuma yake ba akan laifin da ne wa Allah me shi yake ina ba da bashi kuma ana zuwa karɓo min bashi na in ce in an samu a karɓo ba samu ba na yafe ce to kai ma ka yafe a matsayinka na bawa bare ni ubangiji kai ma na yafe maka ashe kaga kenan idan ka ki irin wannan taimakon kamar kana cewa aljannan ma ban da bukata a batta ko kaga wannan ba daidai ba ne to bai kamata ana samun irin wannan tana faruwa a cikin ba bayan haka kuma ga jefa kai cikin halaka domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi a cikin suratul ma'un sai yake cewa a ra'aitar lazi yukazzibu 15 mai za ka ce wace masaniya kake da ita game da wanda yake karyata sakayya da ubangiji ike wa bayi wanda yake karyata ranar sakamako ba za ne kallari ya yatim sai Allah yake bayyano irin siffarsa shine wanda yake ingiza maraya daga haƙƙinsa wala ya yahuddu ala ta'amil miskin ko kuma ko kwaɗaitarwa ko zaburarwa a ciyar da mabukaci baya yi ya gama ka ce kai da ala in ka biya waɗannan duk kuɗin ka za ta bana sai dai ƙili sai Allah ya ce fawailun dil musalli. tsananin azaba ya tabbata ga masu sallah waɗanne Allah ya ce alladhina hum an salatihim kahun waɗanda suke wato anin shagalta da wani abin duniya akan sallar dinsu na hum ra'ul kuma za su abu so suke a gani da gidauniya aka kira zaka sun ba da miliyoyi amma ga makota hagu da dama abin da za a ci ma yana wahala Allah sai ce ƙarshe sai ce wa yamna'una mau kuma suke hana abin taimako sabai suka ce irin sa a zuwa ce da Allah ara mana guga ce mu ma shi kenan mu ya ɗauko lalacewa an ce a bada araman manjagara to ai wancan karan ma da kuka ɗauka sai da muka je muka karɓo ba za a ba ba kenan ko to haka za ka yi ta ji abubuwa ƙanana ma da ba su kai sun kawo ba ƙanana an gagara yi ballantana kuma gagara mai to a wannan sufofin da Allah ya faɗo ina faɗo mana fa cewar wanda ka ga bai dai taimaka ba dai samu taimakon Allah dai dace da aljanna ubangiji to kamar yana karanta ranar sakamako ne da in ya gamsu akwai wannan ranar kuma ubangijin zai sakayya ba zai tsaya ishantake take bai kasa yin abin da zai samu sakayyar za ta yi masa dace to wani na nuna mana haɗarin karancin taimakawa da watsi da fatali da al'amarin wani so da muna buƙatar mu ƙarfafi junanmu mu agaji kanmu ba wai sai an zo yanzu ana shirya a gidan rediyo daga majalisanmu zaman marina waye waye wai sai an zo an ce da kai to ya kamata ku rika ajiye naira biyar biyar duk rana ko duk sati saboda za ku naira biyar biyar haka ka ko taimakon haka za ka nema irin nan sai a ɗauki wato ɗan farin bokitin nan wanda ana kallo ciki sai ga duk yan biyar biyar ne kuma ana fita ka tafi a ya cika bokitin da nawa da yan biyar biyar sai ga ba zai abin da ake so kuma akwai mutum ɗaya da zai iya bugi kirji ya wani abu to sai mun yaki cewa kanmu irin wannan abubuwan mu taimaki kanmu mu taimaki junanmu mu taimaki addininmu abubuwan mu sai kyau sai. wato an ci gaba Allah ya samu dace wannan shine sakon da na gudanar na kayya kayya da kuma wato yakice yakice a kasancewar malam baya sai a yi haƙuri da abin da ake Allah ya ciyar da so da haka tambayoyi ga sunan zan ajiyewa malam kayansa zan ɗauka ɗan karanta Allah ta musati mai zuwa sai karanta malam kamar da ake yi na akwai nawa a ciki to ba laifi zan duba yanzu insha Allah kafin a kira sallah wanda suke na sayan amsa wanda kuma suke na malam sun ajiye masa kan Allah ya samu dace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa wa sabi wa wala wa ba to tambayar da na tara wacce take tawan ko take da alaka da abin da muka kan taimakawa ita ce wannan da ike cewa dan Allah hadisin da karuwa ta taimakawa kare aka ce an gafarta mata wasu suna yin hujja da shi wajen taimakon mabarnata da mutanen banza hujjar su shi ma an taimaka wa kare ya wannan fahimta take an ji tambayarsa babu ko shakka tambaya ce mai kyau garai idan muka kalli hadisi yana cewa da mu mutuniyar da take watsatsiya wacce take ba akan turba kwarai ba amma tana da masaniyar akwai wani abu na alkhairi da Allah yake a yi Allah ya sota da jin kai da rahama a duk tana mutuniyar banza a duk tana kan turbar da ba ita ya kamata ta kasance a kai ba amma ta iya taimakawa dabba sakamakon taimakon ta samu kuɓuta da tsira daga laifin da ta yi wa Allah a nan abin da hadisin yake nunawa amfanin taimako hatta ga mutumin da yake watsatse ko in muka kalli hadisi sannan kuma hadisi abin da yake nunawa ita da ta taimakon karen da yake cikin kishirwa ta taimakawa ta taimakawa wani ɗan daba ko mai kisan kai ne ko ko wani watsatse ko wani fallasashe tambatsatse a'a wata dabba ce wacce ke cikin damuwa da bukata agaji ba mahaukacin kare bane bare a ce ai mai cizo ne ma ko ta taimaka masa ta ceto rayuwarsa sai ta samu wato rahama da jin kan ubangiji kaza a hadisi nan nan ba mabannaci aka taimaka ba in mai banna ne ma ya sauka da kan layinsa na barna ya yi aikin gyara da taimako sai Allah ya ceto shi daga kama shi da laifin barnar da ke wannan yana mana mahimmancin taimako da girman al'amarinsa kuma babu hujja a cikinsa na ka taimaka wa mutumin da yake maɓanni ba daidai ba ne sai in ta irin salon hadisin da ike bayanin cikin waɗanda suka gabace mu akwai wani mai hali da isa sadaka ki fitar da zakka za mu ci da ya tashi karan farko sai ya ba ɓarawo misali sai ake ta hira ai wani ya yi zakka ya tashi ya ba ɓarawo an ƙara wa banna dawaki sai ku yace shi ku sai ya sake da ya sake sai ya baiwa karuwa ce ai wani ya yi zakka ya fitar ya baiwa karuwa ce shi ku sai ya sake kaga duran shi da kyakkyawan niyya ike kuma ba wai yana da masaniyar cewar wannan mabannaci ne je ba shi amma duk da abin ya dawo kunnen sa yake gasa shi sai ya sake ba Ya yake ya ba kuma mai hali shi an sake kara mai karfi karfi sai aka sanar da shi aka ce bawan Allah kwantar da hankalinka zakarka da kai tun ta farko Allah ya karba ka sani wannan baiwar allah da take karuwanci mai yiwuwa shiga cikin rantsi ne e jefa ta cikin wannan yanayin yanzu da ta samu abin za ta biya bukata cikin sauƙi sai ta kame in taimakon mai barna ta irin wannan salon ne ya halatta a nan ba taimaka masa kai ci gaba da barna ba don dakile barnan misali inda za a rika bibiyar waɗanda suka watse karuwai da ake da su ana zauna da su a hira da su wake mai jawo mai matsalaki gashi Allah ya miki kima ya miki daraja ya miki kyau ya miki kaza ya miki kaza ya miki kaza mata da yawa ba su da abin da kike da shi amma kin zama kamar yanayin akuya a titi kin zama kowa yana kai miki bara sai bayan ka tula mata ƙasa ka yaba ta ka tattaro mata nemo da Allah mata idan ka ta bakin sai ka ga in ka samu bakin zaren matsalar kana maganta shi kenan da an rage wa kai karuwai barayi wai kai me yasa ka shiga cikin wannan yanayi me kai ka cikin wannan halin ai wallahi ni dai asali asali abin da na sani kaza ne kuma yanzu ma shi tsaya mu a ah, don haka ne ai ga mafita a bashi mafita ceto shi al'umma ma su huta da duka kulle mazurun ya bata saman gidanka kuma shi kenan bacci ya kare kana san ko su ne suka su ko to sai a ɗauki wani salo sai ka ga duk wannan an kawo da shi sau da haka aka ce masa ka sani wancan mai halin da ka ba isan cewar a ah, ashe dai har yanzu akwai bayan Allah masu fitar da zaka mu gashi muna ta cinye namu kai ya kamata mu kai na faɗa shi ma ya fitar ka sani haka zai ta faru ka sani ka sani ka sani da yawa waɗanda suke akan hanyar da ba ta daidai ba akwai ɗan tallafin da za su samu sai ga sun to a rikafin irin wannan salon ana gyara sai ga abubuwa sun daidaita in taimako irin wannan ne bai sabar da ba amma ka taimaka masa akan abin da yake na barna ya hauhawar da barnarsa ya ci gaba akan barnarsa to wannan haramun bai halatta Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na ilayk